hudu ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da tara ga watan julai shekara miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 67 wannan shine kaset na 67 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida'us siratal mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam ahmadu bin abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat al-harrani allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin iqtida usratul mustaqim yana tattaunawa ne game da ƙa'idojin aƙidar musulunci dangane da alwala'u walbara ibn taimiyya yana karantar da mu ƙa'idojin alƙur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi da fassarorin malaman magabata dangane da yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci al'adun kafirai yadda ya kamata musulmi ya guje matsarin rayuwar kafirai da tunaninsu da tafarkin ainihin addininsu da yanayin zamantakewarsu da dukkanin abin da ke da alaƙa da su waɗannan kafirai sawa'un maguzawa ne ziryan ko ko kafirai ne masu littafi irin yahud da nasara Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi a darasin da muka yi a baya an yi tambaya a ƙarshen karatun dangane da yankan inji bayan da aka tattauno matsaloli da dama dangane da hukunce-hukuncen yanka da cin abincin kafirai da kiristoci da yi musu aiki a cocinsu ko taimaka musu wajen wata harka ta kasuwancin da zai taimaki addininsu ko jana'iza irin ta maguzawa da suke yi kuma kamanci haka duka mun ji bayanai dalla-dalla daga wannan babban malami Ibn taimiyya allah ya gafarta mishi to a ƙarshe aka yi tambaya ina hukuncin yankan inji da ake yanzu a zamanance a kamfanoni da manyan cibiyoyi waɗanda suke ainihin mahauta ne ta zamani wanda galibi mun ba mu da su a irin waɗannan ƙasashen namu na Najeriya amma a ƙasashen da ba nan ba ƙasashen turawa ƙasashen larabawa da sauransu akwai yaɗuwar ire-iren wannan practice wannan ɗabi'a ta amfani da injina wajen yanka kaji da shanu da raƙuma da sauran dabbobi a takaice gwargwadon abin da bincike tabbatar shi ne, malaman musulunci sun ba da halasci sun ba fatawa akan halasci fatawa ta lajnatu da'ima karkashin jagorancin bimbas baz al'allama Allah ya gafata mishi sun ba da halascin cin nama da aka yanka da inji domin ta kanta wuƙa wannan ta al'ada ai inji ce ita ma tool ce ita ma inji ce da sharaɗin cewa idan za a yanka ɗin ya zama an yi yankan bisa sauran ƙa'idoji a ce asalin eh, wukar injin ɗin tana da kaifi sannan an yi bismillah wajen danna eh, kwaɗo da linzami ko botin ɗin da za a danna ya yanka injin ya ci gaba da yankawan da kuma dai sauran sharɗa da suka ambata a cikin fatoyinsu mafi yawan fatoyin suna nan akan ainihin mawaƙa na ainihin wato intanet bayanai akan hukunce-hukunce da tsare-tsare da ƙa'idojin yankan inji a taƙaice, a jumlace ya halasta insha Allah Allah ubangiji ya samu dace na'am eh wuya daga cikin sharuɗan ya zama wuya aka yanka daga cikin sharuɗan akwai bayanin da suka yi akan a wasu kamfanoni ana yi wa dabbobin musamman shanu ko raƙuma manyan dabbobi ana musu wani allura da take mai da su kamar sun mutu saboda kada su yi yunkuri kada su yi motsi in an zo shigar da su wurin to wannan ma suka ce an riga an samu matsala domin an yanka ba sa motsawa kuma ba a gane sanda ake yankawa akwai sauran rai a jikinsu ko ku babu sauran rai kamar mutumin da aka mishi anesthesia idan za a mishi eh, operation za a yi mishi surgery a dakin likita eh, to sun dai maganganu da dama maganganu ne masu tsayi kwarai abin da yasa bana ganin dacewa sai mun tsawaita su dan galibi a nan kasar babu ma irin wannan wato ba matsala ba ce mu yanzu wannan a wajenmu ina ba ta fahimci wannan matsala ce ga waɗanda suke rayuwa a wuraren to kuma galibi inda akwai ire-iren waɗannan wuraren malaman da ke wurin musulmai sun riga sun samu mutanen wajen mafita akwai akwai akwai alternative da suka samu musu akwai akwai kama a kasar a kasar ainihin Canada akwai hukuma da musulman kasar suka je suka tattauna da ita cewa su musulmai ne a matsayinsa na community na musulmai a toronto cewa su ga ka'idojinsu duk in za su kawo a musu yanka to ga yadda suke so a yi kuma aka yi rubuta kwantraki a kan haka da ka da musulmi ya zo da dabbar shi za a yanka mai to wannan ka'ida ake bi ma'ana ka san su ba kamar nan ba ne yanzu da za ku yadda sa kawai a nan ko doki a bakin dara dutsen nan kawai mu kama yanka shi ba kai saka yanka dabba haka a gari ba sai ka je ka yi rijista a batuwa an baka certification cewa eh dabban nan lafiyayya ce ta cancanta a yanka ta sannan kuma su za su yanka maka su ma'aikatan wurin ba ka isa a zo a gajini a kofar gidanka ka kashe dabba ba za ka shiga magana to a irin don haka dole can za su kai don suka zo kaiwa sai suka je a hukumance suka tsara suka rubuta MOU cewa duk sanda musulmi ya kawo yanka ga sharɗin da muke so a bi kuma a hukumar wurin ta yadda to kaga a irin wannan wuraren musulmin wurin ba su da matsaloli su ɗin ma da suka zama sun addabe su don Allah ya taimaki su san ɗauki wa kansu mataki mu kuma a nan ba ishu ba ne a wurinmu don nan galibin ba ma taɓa ganin da ake yanka da inji ba ko da waɗannan manyan gidajen kajin namu yawanci dukan ƙato yake za a yi ta yanka su ne ko ana wurgar da su suna fatar-fatar a cikin jininsu Allah ya tsare mu a takaice za mu tashi daga inda malam ya ce faslun bayan da ya gama waɗancan dogayen tattaunawa a kan ainihin hukunce-hukuncen zaba'ih da idi da taro da kasuwanci da kwadago da sauran irin waɗannan alaƙoƙi da za su haɗa musulmi da kiristoci ko yahudu a cikin cocinsu ko wurin bautarsu sai kuma ya ce faslun ga wata gaba fa amma saumu ayyami a ayadil kuffari mufradatan bisaumi yace amma kaga yin azumin ranakun bukukuwan kafirai a ware wata rana da kafirai suke wani biki ai azumin wannan ranan ka saumi yomin nairuz kama a ce ga musulmi yana yin azumi ranan an nairuz shine ranan bikin sabuwar shekarar maguzawa mutanen ƙasar iran wal mihrajan da bikin kalankuwa wanda ake na shigar damuna ko na fitar ainihin rani ko na kaka'a ko wasan al'adun gargajiya ko wasan sharo ko makamancin wasannin maguzawa sai mutum ya ce bari ya azumin wannan rana wa huma yaumani da nairuzu da mihradan ranaku ne guda biyu yu'azzimuhumal furs farisawa suna girmama waɗannan ranakun faqad ikhtalafa fiha waɗannan ranaku yin azumi a ranan. akwai saɓani tsakanin malamai li ajali annal mukhalafa tahsul bis sawmi abin da ya kawo saɓanin shine shin za a samu wa kafirai ne idan kayi azumi au bi tarki takhsisihi bi amalin aslan ko ko sabanin zai tabbata ne idan ka janye jikinka daga keɓance wannan rana da wani abu na musamman ma'ana su suna yin biki su ci su sha su yi sauran abubuwansu da aka san suna yi to kai kuma musulmi ta yaya ne za ka saba musu shin za ka saba ne in kaki cin komai kai azumi ko ko za ka saba ne in ya zama ba kama yi obzabin ranar ba kwata-kwata kamanta da ita a cikin tunani kamar ba a yi ta ba to wannan shine asalin bedrock shine matakin da ya kawo sabanin cewa menene zai suranta cewa e a inda a sanda suke wannan bikin kai kuma kayi abin da ya sabawa abin da ake kira da suna biki shin yin azumi ne zai saba mishi ko ko rashin tunanin ma akwai rana Fanadkuru sawma yawm as-sabt awwala yace to dan haka farko bari mu ambaci kabiya game da azumin asaba to wannan jama'a wannan mas'ala ce mas'ala ce ta hilafa kamar da ya ambata tsakankanin malamai na musulunci ba tun yau ba na farko tsokacin da zan yi a kanta kafin mu je cikinta ne yana da kyau ‘yan uwa a ahalus suna su fahimci cewa wannan mas'ala ce ta saɓani a cikin fiƙo. kuma ba mas'ala ce take da dalilai waɗanda suke qat'iyyatu subuti ko kuma qat'iyyatu dilala da za a ce in wane ya ce kaza to ɗayan da ya faɗi kaza yana kan ɓata ko yana kan dalala ko yana kan ainihin hawa ba za a faɗa haka ne kawai idan ya zama ɗaraf ɗaya daga cikin ɓangarorin saɓanin yana faɗan abu ne da ya bayyana sarrai yake ba kan ilimi yake ba amma tun farko akwai saɓani tsakanin malamai akan da ya kamata mu fahimta ba matsala ce ta aƙida ba da ka saɓani a cikinta ahwan yana da sauƙi ina fata mun gane wannan kamar ƙaziyar da muka tattauna ne a baya game da matsalolin da suka shafi sallar ƙasuru ta matafiyi a bayan mai cika sallah mazaunin gida Saɓani ne a cikin fikihu ya kamata da muna da hankali a wajen mu'amalantar saɓani jama'a a cikin fikihu musamman saɓanin da babu wani dilala qat'iyya a kansa. sannan ba don haka ba shi'ar ba ne na a gane wani ahalin suna ne wani dan da ne mana wanda ya yadda cewa zai yi azumi ran asabar duk da dalilin da aka shi, ko wanda ya yadda cewa shi ba zai azumi ran asabar ba saboda dalla suka tabbata gare shi to kar ya ga ɗayan cewa ɗan bid'a ne ba shi'ar bane na bid'a ina zuwa malam ba shi'ar bane na bid'a da sunna musan wannan a ƙa'idar malaman sunna duk wani abu ya shafi sabanin sikihu in ba tsakanin ahlus sunna da shi'a ko ahlus sunna da khawarija ba irin kamar masu al hufaini al-maswal al hufaini auren mutu'a da ire-iren su kaga sabani ne a cikin sikihu amma saboda waɗanda suka karkata zuwa ga wancan wasu ne ba ahalus sunna ba to shine yake iya zama sha'ira ta bambanta waye dan bid'a waye ahalus sunna amma dan kawai yanzu mutum yayi azumin asabar jama'a ba a cewa dan bid'a ne ko da ya tabbata kuskure ne dole mu dinga wannan magana ta adalci haka wanda bai yin azumin asabar kai da kake yi karka sake ka ce mai dan bid'a ko da kai kana ganin ka ga musu dalilan cewa bayan azumi ran asabar wannan yana daga cikin abin da yake ruɗa tunanin mutanen musamman kuma saboda mu ɗalibai da sauran masu saurare muna ɗaukan maganganun malamai muna buga su da junansu mu ba mu isa mai maganganun ba ba mu isa mu tantance ba amma mu naɗa kanmu malamai duk sanda wani azumi ya zo wanda yake da wata falala ko yake da wani yanayi da ake ganin ya kamata a yi shi in ya faɗo asabar sai ka ji hayaniya ta tashi ko ta ko'ina sai ka ji maganganu ta arif wa tunkir magana ta burge ka to da ta baka haushi jama'a wannan ba daidai bane idan ka san kai ba malami bane da ka san wannan mas'alar a ilmance to ka kiyaye ta in kai a wato mukallidi ne sai ka je ka ci gaba da bin wanda kake takallanci da shi idan kuma kai tsaka-tsaki ne ba malami mujtahidi ba ba muqallidi ba abinda ake ce ma muttabi'i kenan wanda kake da wato zaka iya bibiyan dalilai ka saurari maganganun malamai ko ka karanta sannan kana da ma'aunai da ka sani na usulul fiqhi da ma'aunai na musalil hadith da ma'aunai na qawaidus shari'a da ma'aunai na ainihin usul da dawabit na manhajin salaf sai ka hada waɗannan ka'idojin sai kai tarjihi gwargwadon abin da ya bayyana gare ka to wannan babu laifi akan yi haka farko zan mana ishara zuwa ga wasu littafai jama'a waɗanda duk wanda zai bayani akan wannan matsalar sawa'u tabbatarwa ko korewa to yana da kyau ya fara karanta su akwai littafin ma'alimus sunan sharhin sunan abi dawuda na al'imamu shekul islami sani ibn qayyim al-jawziya akwai littafin nailul autar na al'imamu shaukani da littafin sharhu riyadus salihina na ainihin usaimin ka ji irin maganganun da ya faɗa da irin faɗa da ya dinga yi ya ta faɗa haka littafin ma'anil asar sharhu ma'anil asar na tahawi da fathul bari da kuma littafin al jarrar al ala anhar na shaukani har ila yau da akwai littafin al-mawsu'atul fiqhiyya da wasu littafai waɗanda ba waɗannan ba akwai wani littafi mai suna nihayatul muhtaj ila sharhil minhaj sharhi ne ga ainihin minhaj littafin imamun nawawi akwai littafi tambihu zawal uqul as-sadida ila hukmi sawmi yawm as-sabti min ghairi al-farida na malam ali isa al-tarfawi malami ne mu'asil yana raye har yanzu Allah ya kara mashi lafiya akwai littafin tamamul minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunnah akwai littafin ainihin zaharun raut fi hukumi siyami wa misabti min ghairil fard na su ali Hassan da littafin ainihin wato irwa'ul ghalil har ila yau na albani za mu faɗi wasu insha Allahu a nan gaba a taƙaice jama'a waɗannan littafan kana buƙatar farko karanta su don ka san me ake nufi da hukuncin azumin asabar karhanci ko rashin sa menene maganganun da malamai suka faɗa a kai menene inganci ko rashin ingancin hadisan to kaga wannan ita ce gaba ta farko kenan tukunna game da ingantawa ko kuma raunata hadisan nan muna faɗa bi kulli insafin cewa duk mutumin da a wannan zamanin kaji yana raunata hadisan nan to ɗayan mutum uku ne ko dai gen jahili ne bai san matsalar hadisi ba to wannan kaga bai daga cewa na biyu ko kuma malami ne fil jumla amma bai kware ga wannan ainihin wato ƙabiyyar ba da ta shafi wannan hadifa ma'ana bai tattar hanyoyin ba bai iya tattauna su ba ko kuma na uku malami ne ya san abin da yake yi amma yana ta kalidanci da wasu da suka gabace shi waɗanda suka aka ruwaito da gare suna cewa hadisin bai inganta ba duk da maganar su marjuhiya ce ba daidai ba ce na malam kace mene na'am eh kwarai kuwa duk irin shi ne masa'il da suka shafi fiqhiyat a cikin mu'amala da ibada don ku yi saɓani da wani inda ba ya gina saɓani a kan son zuciya ba baya zama abin da za a ce ai ɗan bidiya ne ba ga yana yin kaza ba baya zama dalili ahalus suna ba su haka na'am eh ma'alimus sunan a al ko ko ibn qayyim nashi tahzibus sunan ne shukran kuma shi ma akwai magana a ciki ma'alimus sunan na khattabi sai kuma tahzibus sunan na ibn al dukkan su sharhin sunan abi dawud ne jazakumullahu khaira wato misali yanzu jama'a asali sakin hannu a sallah ba daidai bane saboda hadisai ba su zo da inganci akan haka ba don haka don wani alis sunna amma ya ce shi ba maliki ne ya sakin hannu a sallah wannan kawai yin wannan kadai bai mai da shi dan bid'a ba sai in ya mai da wannan abun sha'ira ta bambanta kanshi da sauran musulmai to yanzu ya yi irin na yan shi'a kenan su ne masu shafan kafa a alola masu yin auren mutu'a masu yin ainihin wato abubuwa ire-iren waɗannan don su bambanta kansu da musulmai ina fata mun gane wannan ina faɗa wani saboda na san mutanenmu da dama muna samun wannan matsala sai ya zama abin gaba da tsanantawa kuma ba muhalli ne na yin gaba da tsanantawa ba amma muhalli ne na ka yadda da abin da ka amince da shi ba dole sai ka yi gaba da wani akai ba ba sai kun yi faɗa da wani akai ba shi kuma ya kawo dalilan shi amma abin da nake so ne wa ƴan uwana ɗalibai nasiha shine akwai ɗalibai masu masu ganganci da girin gidishi shine sai mutum ya ɗauko maganganu ya karanta na albani misali a tamamul minna sai ya ce wai duk shirme ne duk ba haka bane kuma shi ba zai iya warware sa ilimance ba kaga wannan dan takifanci ne wannan rashin kunya ne a cikin ilimi bai dace a samu wani ɗalibi a cikin ilimi yana wa malamai irin su albani na bin rashin kunya bai dace ba tsakani da Allah kuma yana cewa shi ahlus sunna ne kai wanda ma yake malami ne ko da yana da doktora ko da farfesa ne shi ba dole ilimin shi ya kai na su albani ba mafi yawan su ma musu ba su kai na su albani ba malam albani na surdin a makarantar shi inda yake zauna ya karantar mafi yawan ɗaliban ma irin waɗannan ne farfesoshi ne da daktoci da ɗalibai masu yin postgraduate daga jami'o'i ake turo su zo gurin shi neman fa'ida an za su yi tesis haka wannan malami ya bada labari a cikin tarihin shi mai suna hayatul albani ya bada labari akan irin waɗannan ya kawo sunayen mutane da jami'o'in da suke aiko ɗalibai in an ba su topics za su bincike akan hadisi ko fiƙi ko usul fiƙi sai su tashi takanas ta Kano su tafi Amman Jordan su tafi gun Albani wajen neman fa'ida shi ko digiri ɗaya bayi da shi zaka digiri jama'a baya alamta cewa wai kana da ilimi iya kaza da isu isu masu digirin masu sai ga wani dakta wani dakta amma kuma ilimin su ba iri ɗaya ba kuma gane wannan kamar da shekaru misali ta iya wani shekarar shi arba'in wani ma arba'in amma gogewarsu a rayuwa ba zai ta zama ɗaya ba saboda kowa mai da yi da irin more da ya ci ta rayuwarsa daban da ta wani lambobi ne kawai ina fata mun gane wannan jama'a to ya kamata dai mu shiga tete mu za mu ɗan yi bayanai insha Allah a ƙarshen waɗannan darussa game da wannan matsala mu da muke cewa babu kyau azumin asabar saboda hadisai sun inganta kamar yadda na faɗa hadisin dai ba ka taɓa iya raunta shi a ilmance ƙarya ne a ilmance ba zai raunatu maka ba duk zaga anan ƙasa akwai malamai waɗanda malamai ne kuma na gaske suna wannan jur'a kawai su faɗa su wuce ba sa iya tsayawa su bayyana dalla-dalla su mai da martani ga maganganun da albani ya misali a cikin irwa'ul gari mujalladi na hudu a lamba hadisi na ɗari tara gashi ɗari tara da ainihin wato sittin albani takhrijin hadisin hadisu la sumu yau sabti illa fi da alaikum da wuya ka samu irin wannan takhrijin a wani waje ba littafin nan ba da wuya yanda ya kawo hanyoyin daga littafai ma waɗanda suke har yanzu ne ya tabbatar da lallai hadisin ya inganta ittirabi da wasu ke tuhuma hadisin da shi bai tabbata ba maganan nasikh wal mansub da aka kawo bai tabbata ba da maganganun da su imam malik suka yi akai su imam zuhuri su abu dawuda duk sai da musu da martani akai da aka hadisi dai hadisin al busra game da ainihin wato azumin asabar babu kyau wannan hadisi ne ingantacce kamar hasken rana haka littafin zaharun raut na ta duba asalin nuskar da muke da ita banganta ba sai wannan wata take ainihin a photocopy ne aka da kan intanet wannan shine littafin zaharun raut na malam ali hassan alhalabi za ka yi samun shi akan intanet wannan in kana data sai ka sauke shi akan format na pdf wannan shine asalin bugu na karshe da aka mishi a nan ma ya bi hanyoyin ɗaya bayan ɗaya ya yi takhrijinsu bayan da ya gama takhrijin su ya bi kuma qawaid na usulul fiqh ya tattauna game da sabanin da aka yi to kana buƙatan kafin ka bude baki ka dinga waɗannan maganganun kana da buƙatan duka zauna ka karanta waɗannan mu da muke waɗannan maganganun duka sai da muka karanta ba wai alfadi ba duka tunda mala albani Allah ya gafarta mishi ya karanta da waɗannan ka'idojin kuma muka samu hali bayan da muka ji karatun a gaban shi kuma muka koma muka bibi waɗannan satukan da muka karanta su fiye da shekara goma da suka wuce zama da aka da maganganun da muke yi ba wai muna yin su ne da ka ba ya kamata in za ka yi waɗannan maganganun ka koma ka sake karanta waɗannan tukunna ko da kana cewa eh ya halasta ya zama za ka faɗa ne a ilmance za ka faɗa ne bayan ka iya mai da martani ga waɗannan maganganun ina fata mun gane wannan kamar yadda mu yanzu za mu faɗa ne bayan mun iya mai da martani ga duk maganganun da wasu suke a kai cewa in azumi ne mai falala za a iya yi in azumi ne wanda yake ka saba za ka iya yi in kaza ne in kaza ne duka waɗannan ibulkaimu ya kawo su a cikin tabibu sunan da kanshi kuma ya ce amma fa asalin istisna'in ba zai ba zai yi wani abu ya shiga ba ce suwa na sun ce kaza suwa na sun ce kaza suwa na sun ce kaza amma istisna'in da annabi ya shi da kanshi bai bari duka waɗannan abubuwan su shiga ibul kenan da kanshi haka ya faɗa wato tsana ce kawai mutane suka sa wa azumin asabar tsana haka na kan faɗa don kana da misali da zaka bayar da yawa akan inda suke aiki da irin wannan ka'idar da muka aikata a kuma babu wanda yake musu musu alal misali babu wanda yake musun haramcin mace ta yi tafiya kwana ɗaya da wuni ɗaya ba tare da mijinta ba akwai malamin Allah da ke da musu akan wannan babu saboda hadisi da manzala karar ya ce bai halasta ga mumina ko ta yi tafiya rana ɗaya da wuni ɗaya ba ba tare da muharramanta ba yana cikin bukhari da muslim sai kuma ga hadisin ainihin sahabi a barau dan malik da ya ce manzala sai salama yake ce mushi ka san ƙasar hira ya ce ban sani ba ya ce to in ka rayu za ka ga mace ta taho daga ƙasar hira ita kaɗai ta zo ƙasar makka ta zo ta yi tsawafi ba ta jin tsoron komai in ba Allah ba ya ce ah sai na ce a raina to ina 'yan fashin da ke kan hanya ya ce amma ina raye sai da na ga haka sai da na ga haka cewa an wayi gari mata suna zuwa su zo aikin haji su kadai yanzu wannan labari ne manzo Allah sallallahu alaihi bayar can kuma doka ce babu wanda ya dauki wannan labarin ya ce to wannan yana cewa a ƙarshen zamani daga baya zai halasta mata su dinga tafiya su kadai ba wanda ya taɓa ɗaukan wannan saboda wancan mahazuri ne kuma nassi ne wannan kuma labari ne kame da annabi ya ce ya hana shiga makabarta da takalmi a wani hadisi kuma ba da labarin za a dinga jin karan takalmi baya da labari baya zama hujja akan halar sabon da aka haramta ina fata mun gane wannan ka sake ɗaukar misali hani game da yin azumi idan sha'abana ya gota kowa yadda an hana ko ba haka bane idan ta saba sha'banu fala sumu hadisi ne ingantacce al-imam Abu Dawud da suka fitar da shi to wane ne zai ce bayan sha'abana ta gota kawai na kirkira al'adar yin azumi in ce ai akwai falala alhamis da litinin barin ci gaba da yi ba wanda zai ce haka ba haka bane jama'a idan ana ranar idi yau ta zama litinin ko ta zama alhamis akwai wanda yake azumi ce saboda ya saba zai ce ba a yin azumi saboda mai saboda annabi ya hana azumi ranar idi amma kuma annabi ya ce azumi ranar litinin yana yi shi ma yana yi ran alhamis me yasa baka ɗauko wancan halassin da falalar ka ce bari yi azumi ranar litinin da alhamis ba a cikin ayyamu tashrik akwai layalul badar domin akai akai sallah goma ga wata sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu duka ayyamul a cikinsu su eh, kwanakin tashriki ne ko to na ƙarshen nan da na biyun ƙarshe sha uku da sha hudu in ka ɗauke su kuma suna cikin layalil badar wanda su ma akwai falalayin azuminsu na annabi ya ce kar ku yi azumi ranar tashirik ayyamu tashirik ayyamu akalin wa shirbin ko ayyamu mina can kuma ya ba da sunancin yin azumin sha uku sha hudu sha biyar amma da wani ya aiki nan da kin yin azumi ko babu wanda yake tunanin bari azumi waɗannan kwanakin ina fata mun gane wannan haka an ka ɗauki ƙa'idoji da yawa ire-iren waɗannan suna nan misalai waɗannan misalai ne kawai a kurkusa waɗanda suke nuna irin aikin da mu da malamanmu suka ba mu fatawa akan kar a azumi asabar da irin wannan ƙa'ida aka aiki ne taqdimul mahbur alal mube a gabatar da abin da ce babu kyau akan abin da ce akwai kyau idan aka samu karo tsakanin hadisai guda biyu da suka halasta wasu suka haramta kuma duk sauran da suke mana munaza akan wannan abin su ma suna aiki da wannan ka'ida inda ta dace da san zuciyar su kenan me yasa suka tsana azumin asabar shi me yasa suka tsana hadisin azumin asabar kana ambata wani zai ji kamar ka kamar ka zagi boshi kaga babu adalci a cikin abu da lazima haka sai su dinga yin azumin ranakun tashriqi sha uku da sha hudu tunda akwai azumin da akwai hadisin da yake akwai falala a ranakun amma za su ce maka a ai wani hadisin ya ce ka ai wannan ma ka suka ce ai wani hadisin shi ma ya ce ka ra'ayi Allah ya tsare mu bari mu ji maganganun tukunna da malam ibn taymiya ya faɗa kafin mu zo mu karasa waɗannan bayanai na malam eh eh abin da ke maganganun fikihu shine wanda suka yi maganganun can daban ai ba da ka suka yi su ba sun dogara da wasu hadisai ne ka fahimta kuma suka ce wannan bai inganta ba shine ma'anar maganganun fikihu kuma fiqhu ai wannan ba aqida bace me kake so ka ce ku haka take in bi ba wata magana da zaka kawo wannan haka yake daidai ne su ma suna da abin da suka riƙe a matsayin nasi abinda ana rabon masail zuwa ga ibadoji mu'amaloli a cikin ibadoji akwai aqida akwai fiqh to duk abin da shafi aqida to wannan babu sassauci ga wanda ya saba mishi amma ban shafi fikihu akwai matakan da ake hukunta mutumin da ya saba wani abu da ka da shi a cikin fikihu to daga cikin matakan na wato fikihu na khilaf din shine wanda ya saba wa wani abu da ka da shi a fikihu baka mai da shi dan bid'a dan kawai ya saba wa ka ko da fikihun naka ingantacce ne nashi ne mai rauni ma'ana yanzu wanda ya zo sallah baya jiddatul istiraha ba dan bid'a sunan shi man ce dan bid'a ana nufin mu'tazili ko khawariji ko rafidi ko dan shi'a ko makamantansu wannan abun malaman musulunci na farko su ake ce ma yan bid'a sai da ake magana akan yan bid'a da waɗannan ake wanda suke da bid'o'i a cikin aqidu amma wanda yake da sabani da kai a cikin fiqh sunan shi kawai mukhalif idan saɓanin ya kai ga cewa an fahimci abin da yake son rai ne sahibu hawan ne shi son zuciya yake yi to za a hukunta shi akan haka amma bai zama a ce mashi ai dan bid'a ne domin dan bid'a hukunci ne akan aqida ba hukunci ne akan fahimta ta fiqh ba to kuma dan in ka ce mashi dan bid'a zai lazimci wani malamin sunna da kai da shi kame da shi dan bid'a shi ba domin wannan maganganun da muke ta korewa fatawa Imam Malik ce fatawa ainihin wani bangare na mazhabin abu abu hanifa ne kuma za ka ji imamu ibn taimiyya ɗin shi ta washi kenan ka kace duk wanda ya ce azumin asabar akwai kyau ɗan bida ne to za ta yi reshi da yawa magana ba za ka iya containing consequence ɗinta ba na'am eh. yawa to wani irin rusawa to kaga shine wannan bid'a rashin yadda da hadisi yau yanzu ya koma aqida ƙaryata hadisi yanzu wannan kaga nau'i na mu'tazilanci kenan ƙaryata hadisi da khawarijanci kalakata ne yake kenan bai yadda da hadisi ba fil jumla ko yana zaben wanda suka wanda suka dace da sarran shi to yanzu wannan ta bangaren ƙaryata hadisi amma wanda yace shi a hadisi ne bai inganta ba kaga magana yake ta ilimi inga ilimin yake duk da ita din an ce magana ce mai rauni ko wanda ya ce a ni na fassara shi ne irin fassara da suwa na saka mai kuma akwai wannan fassara wato ina so ne mu fahimci akwai ka'idar ilimi da in ba wai aqida ba fa dan ka saba mutum bai zama dalilin fada da gaba ba tsakani da Allah dole mu fahimci wannan mu kanmu ma da wannan zafin na za ga mutum wani sai daina maka magana akan wani abu da ka fahimta daban da ya fahimta babu wani abun nan a ciki a ciki dama Allah bai yi mu dan din mu dace da ko da hankali iri ɗaya ba wala ya zanna na illa man rahima rabbuk wa lidhalika hum ba za a gushe ba ana sabani sai sai abinda Allah ya yi rahama akan shi kuma dama dan haka Allah ya ci mutane dan su rayu su sabani ya musu rahama to ashe ba za a gushe daga sabani ba abinda ba a so shine zama da gangan kake sabani amma idan abu ya tike akan wannan ita ce fahimtar ka kuma a ilmanta ka fara ko a ƙa'idar musulunci baka da laifi inda kai malami ne in je kai malami ne misali ai shi sa ake ambata maganin su Abu Hanifa su Imam Ahmad su Ibn Abdul kuskure kuma sai a ce Allah ya gafata musu saboda ba a zargin da san rai su kai, lazima wanda sai a ce to kaga sun zama yan bid'a wanda ke wannan tabargazar kawai shine Ibn Hazm kuma malamai sun kuskurantar da shi akan haka wanda da zaran ya kai wani kuskure sai ya ce kai wa Allah ƙarya wannan magana ce ta ƙawul alallahi suka ji ya ce wa ƙala ba'adu man la ya kashar ba alallah wani wanda ya jin tsoron wa Allah ƙarya ya ce yana ishara ga ibnu abdul ko baji ko wani to malamai sun mishi ainihin inkari akan irin wannan mu'amalatar da yawan malamai amma in kana karanta tafai mutawwalat za ga yadda malamai suke wa junansu cin diddige da raddi ba tare da sun aibata junansu ba karanta alal misali ibnu hajirin a cikin ainihin wato fatuhul bari yana raddin maganganu da yawa na malamai amma cikin natsuwa cikin girmamawa ce wane ya ce kaza amma an ci gyaran shi da cewa kaza wane ya ce kaza amma akwai tababa game da maganar shi da irin waɗannan abubuwan to wannan ma irin ta ce fa matsala. ta yi zafi ne saboda misali a Zariya gari ne da ake da awareness kan addini mutane sun damu da harka addini to damuwar da suka yi ta kuma sai suka zake kowa ya ɗauka shi ma yana da stake na malanta a harka addini da aka kowa yanzu sai ka je yana waɗannan maganganun duk sanda mas'alar nan ta taso da sai a kyale iyakan waɗanda ake cewa malamai ko 'yan makaranta sai su tattauna kuma su tattauna cikin natsuwa da girmama juna ina fata mun gane wannan jama'a ba wai kawai dan nassi shikenan sai a ce wane ya saba to kawai dan bid'a bane a'a ba daidai bane wannan sai an bi waɗannan jin. Allah ya tsare mu to malai yace fa nabkuru صوم يوم السبت أولا وذلك أنه روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء daga ainihin ƴar uwar Abdullahi dan busur dan abi busur almazini as-sulami daga ainihin ‘yar uwarsa as-samma as-samma bintu busrin almaziniya kenan wannan samma'u sahabiya ce Allah ya ƙara mata yadda ta ce annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala tace manzon Allah ne ya faɗi cewa la tasumu yawm as-sabt illa fi mafturida alaikum kar ku sake ku yi azumi ranar asabar sai in azumin farilla ne wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabin idan ɗayan ku bai samu wani abu ba sai bawon inabi aw uda shajaratin ko kuma ainihin bawon bishiya wa fi lafzin wallafa ya ce illa uda inabin auliha a shajaratin bawon inabi ko bawon ainihin wato bishiya liha shine bawo wanda ke jikin fruit kaman bawon mangoro kaman bawon ainihin wato dinya in ka bare shi to wannan shine liha amma shi kuma wancan da ake ce ma ainihin a ah, out ah, shine gaba ko bawo mai kauri da ke jikin bishiya gabar bishiya ko makamancin haka falyambughu mutum bai samu abinci ba sai wannan abin ya samu to ya sa a bakin shi ya tattauna ya haɗi ko ya tattauna idan bawon bishiya ne ya tsotsa abin da ke jiki don ya zama da ya karya ainihin wato tsabar bakin shi rawahu ahlus sunan al-arba'a masu sunan al-arba'a abu dawuda da ainihin al-imamu eh, da nasa'i da ibnu majah sune sun arba'a ko sun rawaito wannan hadisi wa qala tirmidhi tirmidhi yace hadithun hasan yace hadisi ne wannan kyakkyawa wa qad rawahu an-nasa'i min wujuhin ukhra al-imam an-nasa'i ya ruwaito ta hanyoyi da dama wannan hadisin an Khalid an Khalid wa Abdullah ibn Busrin daga Khalid da Abdullah dan Busrin wa rawahu aidan an Samma an Aisha ya sake ruwaito shi daga samma'u daga kuma aisha wato shi imam nasai ya kokarin ruwaito hanyoyin da aka yi da a wasu na da ittirabi ne ya ruwaito su kala daban-daban kamar yadda ya saba mu'amalantar hadisai masu hanyoyi da dama wa qad ikhtalafa al-ashabu ibnu taymiya yace malaman mu hanabila kenan ko sun yi sabani al ulama fihi da sauran malaman ma da ba malaman mazhabin mu ba sun yi sabani akan wannan qala abubakar al-asram al-asram yace wasamitu aba abdullahi yus'alu an siyami yawmi sabti yaftaridu bihi an tambayi al-imam abu abdullah ahmad dan hanbali kenan Allah ya gafarta mishi game da azumin ranan asabar mutum yayi azumin ranar asabar kadai faqala sai ce amma siyamu yawmi sabti yatafarradu bihi azumin ranan asabar shi kadai faqad jaa fi dhalika al-hadithu hadithu sama. ya zo game da wannan hadisin samma'u ya zo game da wannan to mu rike wannan na daga cikin usul na mazhabin Imam Ahmad haka mai tambaya ya ba da amsa ya faɗi hadisi to yana nufin wannan hadisin shine mazhabin shi to amma mu kalla yayi kaidi da mene ifrad an fara samun ta zaki nan tun daga nan kenan in ba ifrad bane to ba wannan bace fatawashi kenan a zahirin maganarsa ina fata mun gane wannan ya'ani hadisa saur an yazida an khalid ibn ma'adan yana nufin hadisin ainihin saur daga khalid dan ma'adan kamar yadda na ambata jama'a wajibi ne tafancin mutumin da zai magana a kansu ya je ya magana tukunna ya karanta su ya karanta su ya san menene don akwai fitintu da suke tasowa akan wannan kamar yadda muka muka misali da jama'a yanzu ranar arafa da ake tataɓarza da mutane akan sai an yi azumin tantabo asabar masu wannan magana sun yadda da cewa mai aikin hajji kai ya azuminta the same arafa wanda suke cewa mu anan sai mun yi asabar sun yadda wanda ya je aikin hajji kada yi me yasa saboda sun yadda shi annabi ya ce kar a yi ko kuma baya yi me yasa suka gaza yadda da wannan ko mun gane wanda hanfatawa malamai suka yi ta maganganu akan ma tukunna wai shi shi azumin arfan da aka hana mai aikin hajji yi mai sa aka hana shi shin saboda arfa idi ne ko ko saboda ya samu karfin ibada tabbas arfa idi ne mun karanta a bayanan makaniya zamaniya wanda mutumin da baya wajen to idin bai shafe shi ba sai gobe ne nashi domin gobe ne na duka musulmi goma ga wata amma wanda yake mawkif to shi idi yake idin shi ya fara tun daga wannan rana to idin ne ya hana shi yin azumi ko ko saboda karfin da ake so ya samu na yawaita ibadoji akwai wannan maganganun akwai maganar da wancan malamin mai nihatul muhtaj yayi al-imamu shahabuddin ramali yayi magana akan karhancin yin azumin ranan asabar ba karhanci mutsalakan ba idan kana garinku sai aka ce yau asabar amma ba ku da labarin shin yau tara ga wata ne ko goma ga wata yau tara ga wata ne sai ya zama a daidai da arfa kenan ko ko goma ga wata ne sai ya zama daidai da sallah ya ce kar a yi azumi ya ce kar wanda ya azumi ranar don kai ya zama kayi azumi ranar sallah sai mana sai ya ɗaukaka sallah falalar sallah akan falalar azumi ya ɗaukaka falalar shan ruwa akan falalar yin azumi saboda muhimmancin bikin na sallar ya fi muhimmancin azumin nafilar ko mun gane da ba muhimmancin bikin sallah ta ranar aikin hajji yawmul hajjil akbar ranar sallah ya fi muhimmancin azumin nafila na arafa musan wannan da haka in ana ta taɓar yau tara ne ko goma ga wata misali a lokacin da ba a iya sanin ran yaushe za a yi arafa a makka muna nan ba lissafin ne daban sai muka zo wajen cikar watan zulƙada sai muka samu ya yi mana wato ya mana ba duhu talatin ya yi ko ashirin da karkaga daga nan lissafin mu zai samu matsala ko to ran da za mu lissafa tara ga wata ko da ba za mu yi idi ranar ba mun bari sai gobe ne idinmu to kar mai azumin arafa rana tunda ba mu da tabbas arafa ce kai ya zama muna yin azumi amma kuma A hakikanin al'amari goma ga wata ne saboda bikin sallah babba falalar shi ga musulmi da ladan da za a samu ya fi falalar da za a samu ga wanda ya zama arfa don haka azumin arfa wani na iya yi wani ya bari amma bikin fa dole kowa yi mun gane wannan malamai sun ba da fatawa akan wannan malamai sun ba da fatoyi da dama akan maganganu irin waɗannan mutum bai san su bai taɓa karanta su ba wani bai taɓa ganin littafan ba amma kuma ya da cewa akan wannan matsala musamman a yanzu da ake da malaman facebook da twitter da malaman whatsapp kowane idiot sai kawai ya je wani rubutu ko ya kwafo na wani kawai yana ta sharin din shi a groups kawai da dandamalai kuma kafin ka ankara waɗannan 'yan boko kowa na da data kawai shikenan kafin ka ce kanzil sai a yi sharing din shi sau dubu da ɗaya duk wanda kai magana kuma sai ce ai ya gani a group din ahlus sunna a group din sunna a group din salafiya salafiya wace ce ahlul hadisi ahlul qur'ani duk an sa musu sunaye yusammunaha bi ghairi ismiha zaka ji har wani group ma wai na gara na wani ya saka ne tun na fita wai al ulama'u warasatul anbiya sai na ziga bana na faduwa tun tun ne ne din group din nace ka ji wani dakiki da neman da neman suna wai al ulama'u kawai ka ɗauko mutane waɗanda kawai kake ganin kasansu sun iya la'irabi eh, kawai ka ce wasu ne al'ulama'u saboda an yi zamanin an zo zamanin da babu malamai wani ko takhrijin hadisi ko ɗaya ba zai iya maka ba akwai wanda a ciki hala ba zai kanta da bai kuniya ba littafin yan islamiyya a matsalar hadis Allah kama wani zamani ne da zaka rasa ma abin da zaka ce wallahi wata rana sai ka rasa abin da zaka faɗi shine magana ibn mas'udin idan aka wayi gari ilimi ya zama jahilci sunna ta zama bid'a bid'a ta zama sunna in ka kawo sunna ce ka kawo bid'a in ka soki bid'a ce ka soki sunna shine irin wannan zamanin jama'a Allah ya tsare mu na'am na'am wata lamba kenan eh وقال أبو داود هذا حديث منصور malam da zamu duba da maganin insha Allah idan mun gama karantawa za a yi photocopying wannan irwaul kali wanda yake da tamamul minna ya je ya bude ya sa lamba ya sa alama gashi daga shafi na 300 405 gashi a cikin tamamul minna duk zamu karanta malam duk da malam albani namu Allah ya gafarta mishi ya riga qatala hadhihi almas'alata bahasan katalaha bahasan amma za mu raka abin da yi ne kawai ina fata mun gane sannan sai mutane rufin da azumin asabar sunan kasa ɗin kenan ko tamamul minna in kana da shi ka je ka bude shafi na ɗari hudu da biyar ka sa alama wanda yake da ruwa garid mujalladi na hudu gashi daga shafi na ɗari ɗaya da sha takwas lamba hadisi na ɗari tara da sittin za a yi photocopy ga wanda ba su da shi littafin rout raut shi wanda yake so zai yi photocopy muna da asalin masu ingancin akwai ɗan ƙaramin littafi littafin atul bahrain fi hukum siyamis sabtai gashi na wani malami ya ɗaliban albani duk da yake a wasu wurare ya samu ainihin kashi cikin wato kunci ya yi ƙoƙarin ya waske ya waske amma ina waske ta kiyuwa na yi sha'awar yadda ya rubuta binciken duk da ya kokarin ya waske sosai ya tafi akan cewa ya halasta amma in ya tafi tafi sai dalili ya sa shi a kwana saboda an riga an shayar da shi wato zumar sanin muhimmancin dalili ma. gawanci galibi waɗanda za ga suna da irin wannan tunanin na a buge hadisan sun sha guba ne ta sanin ta rashin sanin muhimmancin dalilai da kuma cewa in fa hadisi ya zo to shi kada ya isa hujja inda duka tsawon zamani ba ya aiki da shi ba yanzu kai ka tabbatar da hadisi ne bai halasta ma ka aiki da shi ba wani ce rigimar su mala albani da su Usaimin Allah ya gafata musu gaba daya da musamman malam al Ansari akan hukuncin sanya zinare muhlaq rigima ce da aka tayinta har yanzu bata gama mutuwa ba duk sun mutu amma bata mutu ba yanzu sai da suka raddi albani raddi suka raddi aka raddi aka raddi da kuma magana akan wajabcin niƙari da musabbacinsa duka irin wannan ne ga dalilai sun gani amma suna ganin girman wasu malamai fiye da dalilan yanzu misali jama'a mu ɗauka ibn taymiya din da ibn qayyim muna ganin girman su sai a matsayin su na malamai kuma har inda kasar makka inda ake gani barar tauhid har zuwa nan Najeriya da ko ina an saba sallama wa ibn qayyim da al-imamu ibn a kan masail da suka suka infirari da su masail din da babu wanda ya faɗe su sai su an saba ba haka wani jama'a saboda ana da siƙa akan kan binsu ga suna da iliminsu ko za su zo da mas'alar saba kowa a duniya kuma za ka ga duk malaman nan na makka da na ko'ina da ake cewa ahlus suna salafiya, wahabiyya yan izala yan komai suna da wannan maganganu amma me yasa albani shi dan yayi infrared da magana kuma yafi kowa dalili ba za a yadda ba me yasa uwar wayewa kashi a gado ya fi kowa dalili dalilai yake kawo ba ra'ayin shi ba amma sai a ce wannan ba a taɓa ji ba su ma sa da maganar da ba a taɓa ji ba maganganun da suka yi akan fana'un nari kuskure ne ibn qayyim da ibn taymiya dukan su Allah ya gafarta musu amma sai da malamai su kokarin su kare su saboda girman su da ake gani sai da al-amirus sanani ne yazo ya buji-buji da su yace duk kuskure ne wannan littafin nan dan karamar littafi haka amiru sanani wannan mai sublu salam mala albani lokacin da aka kore shi daga ana nema a kama shi ya gudu za a ci zalin shi a ƙasar dimashku ya je ya zauna a ainihin amman ya wata shida ya gudun hijira da kan shi ba da labari bai tafi da komai na nashi ba da ya je malamin da ya sauke shi abokin shi ne a labararin shi ya tsinci littafin makhtuta sai ya ɗauke shi ya tagikin shi aka buga shi na manta sun littafin sunan bai hadarta mun ba karamar littafi ne haka akan abin nan raddi akan alƙa'il da bi fana'in nar masu cewa wuta gaba ɗaya nama in aka gama zama labisi na fiya a haƙaba ɗin nan aka gama a haƙaban to za a gaba ɗaya za a darka ke wuta a waye gari babu ita gaba ɗaya ragowa 'yan wuta Allah saboda wa rahamati wasu at kulla shay'in sun kawo hujjoji sosai ba har wata magana ake cewa daga daga daga Sayyidina Umar tana cikin musannad na na bishe ba, da tafsirin ainihin wato wannan al-haris ibn abi usama magana ce da ke bata inganta ba suka ce to daga nan Allah zai fito da dukkanin yan wuta gaba daya a wanke su a kai su aljanna sai zama kawai saura ni'ima kadai saboda a wajen ni'ima to ba ta karewa amma wajen azaba Allah ya yi ishara ga karewata wannan ita ce fatawar ibn taymiya ita ce fatawar al-imam ibn qayyim karanta littafin ar-ruh karanta jida'ul afham karanta fatawa ta ibn taymiya amma magana fa an san kuskure ce amma saboda girman su jama'a da karama waɗannan malaman ko sai aka su kuskurantar da su kun tuna magana da mala albani na mai yake Allah ya gafarta mishi ce akwai magana da zai karanta ta mala abakar gumi sai ya ga magana ba daidai bace amma sai ya suranta kamar ne bai gane ba kawai saboda girman abakar gumi a cikin ahlus sunna da sanin shi akan cewa malami ne na kwarai a irin haka tana faruwa sosai ga mutumin da aka riga aka yarda da cewa na kirki ne ko mun gano nan jama'a to me yasa ga waɗannan malaman su idan suka samu matsala to sai a daga musu kafa amma albani saboda shi ba balarabe bane saboda albani dan albaniya ne saboda albani akwai matsiyata da ke kin shi kuma ma da su a nan ƙasa waɗanda ma ba su kai farcen shi ba wajen ilimi ba su kai farcen ma eh, wato ɗan ƙaramin almaziri da ya zauna a makarantar albani ba ba su ma kai farcen shi ba amma suna da baki don sun samu lasifika halalakil jau farta'i sai su faɗin abin da suka dama wannan ko ina ana samun su a farak ne yan tsaki ne a cikin malamai a taƙaice jama'a mu ɗan yi haƙuri matsalan nan ko na san tana ce mutane tuwa ƙwarya na sani in Allah ya so za mu ɗan bata wato gwargwadon abin da Allah ya sauke na ƙarin bayanai kamar yadda na yi ishara zuwa ga waɗannan littafan a katukan da za su biyo insha Allah za mu tattauna bayan mun gama jin maganganun ibn a kai kuma ga shi dama gaba ce ko yanzu sha'abana a shawwal ne lokacin azumi ne kuma ko zai malam Musa mai shawi a cikin hudu shi sai da ya gigara cewa to an yi sabani game da azumin asabar amma dai annabi hadisi ya inganta annabi ya hana kaga duk wanda ya ji wannan al-isharatu takfil aqil Allah ya tsare mu to malam ya ci gaba da cewa yani hadisa busur al-ukhti samma an annabi sallallahu alaihi wasallam la tusumu yawm as-sabt illa shay'in alaykum qala abu abdullah al-imam ahmad yace wa kana yahya ibn sa'id yattaqihi malam yahya dan sa'id al-qattan babban malami ya kasance yattaqihi yana yana guje wannan hadisin in zo karantar da ilimi to sai ya tsallake hadisin sai ya ki basu shi ma'ana hadisin ya tsaya mai a wuya ya ci mai tuwo a ƙwarya azan tun malami daga kai da ilimi kana samun wannan yanzu akwai mutumin da in yazo yana karanta da sayin muslim jama'a in yazo kan wannan hadisin na magana iya annabi suna wuta sai ya tsallake ko kuma cutu jama'a wannan dai babu ruwan mu mu dai karanta kawai mu irin tasirin da ake da da an ce ko zai ka bayan fa da sai a ce to mu je gaba mu je gaba eh ba za a faɗa ba ko na'am wa aba an yuhaddithani bihi yace malam Yahya ɗan Sa'idu amirul mu'minin fil hadith ya kiya koya ma Imam Ahmad wannan hadisin wa qad a sami'ahu saurin. Duk da kuma Yahya ɗin ya ji wannan hadisi daga saur, qala yace fasa sami'tuhu min ibn Abi Asin. ni Imam Ahmad sai na koma na ji wannan hadisi daga ainihin Ibn Abi Asin. shine Ad-Dhahhak ibn Makhlad ainihin wato Abu Asim nabil kenan ko shine Ibn Abi Asin, wannan magana jama'a kamar da muka ambata za mu ƙara ambata ka koma littafin al-mughni na ibnu qudama zaka ji wannan maganganun wa qala al-asram wa hujjatu abi abdullahi fi rukhsa fi sawm yawm as-sabt asram yace dalilin al-imam ahmad wanda yasa imam ahmad ya bada sassauci game da azumin asabar annal ahadith kullaha mukhalifa li hadith abdullahi ibn busr cewa dukkanin sauran hadisai sun zo sun saba wa hadisin ita wannan baiwa Allah hadisin Abdullahi dan Busur minha daga cikin hadisan da suka saba wannan hadisi hadisu ummi salama hina su'idat hadisin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka tambaye ta aka ce ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aksara siyaman waɗannan ranaku ne manzon Allah ya kasance aksara siyaman laha wanda ya fi yin azumi fiye da kowane rana faƙalar ta ce asabtu wal ahadu yana yin azumin asabar kuma yana yin azumin lahadi wannan hadisi hadisi ne tabbatacce al’imamul bai haƙi ya fitar da shi da ibn huzaima haka ainihin al’imamu ainihin ibn hibbana mala albani ya inganta wannan hadisi wa minha hadisi juwairiya annan nabiya sallallahu alaihi salama kala laha yawmul juma'a hadisin juwairiya bintul harif al-khuza'iyya ummul mu'minina radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita a wata ranar juma'a asumti amsi tana azumi ran juma'a sai ya ce da ita kin yi azumi ne jiya qalat la tace ce a'a qala turidina an sumi gadan kina so ki azumi gobe falgadu yau sabti goban juma'a kuwa automatically asabar ne kenan zaka yi alamis da juma'a juma'a da asabar za mu zo mu ji bayani akan wannan ma tsakanin waɗanda suke ganin wannan ya yi faɗi wancan ya rage shi ko kuma wannan shi ma wani isis istisna'i ne cewa wanda ya juma'a zai iya asabar akwai wanda suke ganin haka cewa shi ma wannan isis istisna'i ne kamar yadda illa fi maftari da alaikum isis istisna'i ne to haka nan ma illa man sama yawmal juma'a akwai masu wannan magana kuma magana ce wadda take wajiha a fiƙe hanci jama'a ina fata mun gane wannan sai malam ya ci gaba da cewa wa hadithu abi huraira na hannabiyu sallallahu alaihi wasallama an sawmi yawmil juma'a gashi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi na Abu Hurairah aka ce ya hana azumin ranar juma'a illa bi yawmin qablahu aw yawmin ba'dahu sai in an hada da rana ta kafin shi ko ranar bayan shi fal yawmin ladhi ba'dahu huwa yawmus sabt wannan hadisi shi ma tabbatacce ne ومنها حديث أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت حديث da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin azumin Sha'ban gaba ɗayan shi a ciki kuma akwai ranar Asabar sai dai wannan malaman da suka sharhin wannan hadisin Ibn Hajar sun bayyana ma'anar shi cewa kullahu dinnan litaglib ne bawai ana nufin kullahu kwana da tara ko 30 ba kamar idan ka ce na kwana ina dinki bai nufin tun da rana ta faɗi har alfijir yake to kana fi wani kata kake ki ya nufin haka sai da aka yi magariba aka yi isha ka ci abinci ala ka fara bacci ka tashi karfe goma hakan ka ce na kwana ina sallah ko aka ce sun kwana suna kira a wurin nan bai nufin tun daga faduwar rana har fito alfijir bai nufin haka yana nufin wani bangare na dare wanda hala ya fi bangaren da bai wannan aikin ba aka ce wuni muka yi muna cin abinci ranar sallar nan shi wani ya nufin tun da aka wayi gari sallar nan a cikin cikake kana nufin kaci an jima ka ƙara an jima ka ƙara ko mun gane wannan haka aka ce an wuna ana surutu ko ko an kwana ana fira da ire-iren waɗannan da mutane sun saba da wannan faɗan abu littaglib don ya zo sai a nuna kamar an yi duka amma taglibi ne ina fata mun fahimci wannan jama'a yawwa to shine sai to kaga wannan bai zama hujja ba da tun farko tunda shi bai nuna ainihin wato gaskiyar tabbacin cewa yayi azumin sha'abana gaba ɗayan shi ba wa minha annahu amara bi sawmil ah, ah, muharram kuma annabi yayi umarni da a yi azumin watan al daga ɗaya zuwa goma ga wata wa fi yawmus sabt dole aƙalla a samu asabaci kwaya ɗaya a cikin ko kwaya biyu a cikin wannan kwanakin wa qala kuma annabi ce man sama ramadana wa atba'ahu bi sittin min shawwal faqad yakunu fi hasabt. annabi ya ce wanda ya yi azumin ramadana ya bi bayan ramadana da ainihin wato azumi shida a cikin shawwal to za a iya samun asabar a cikin waɗannan kwanakin da za ka azumta wannan ma ba zai zama dalili ba tun farko saboda sha'abana a shawwal kwana talatin kwa shi na tara za ka iya tsallake asabar za ka iya tsallake duk kwanan da ka ga dama wannan azumi ne jama'a mai falala wannan shine watan yin shi yanzu ga sha mun shiga kwana na hudu a cikin watan. to da ya kamata mutane su kula akwai maganganun da malamai suka yi akan mas'alar wanda ake bi ba shi shin zai iya yi ko ba zai yi ba to kaga ita ce irin matsalar sabani din wasu suka kalli cewa man sama ramadana ma'anar shi sai in kai ramadana cikakke haka su malam usaimin suka fassara sai wanda ya ramadana cikakke da kan ana bin karagowar ramadana suka ce sai ka fara karasa su ga mace da ta yi al'ada ko matafiyi ko wanda ya rashin lafiya haka suka ce wasu malaman kuma tun da suka kalli cewa ai ga Aisha tana cewa ana bi na Ramadana na ramawa sai Sha'abana yazo to kana so ka ce duk tsawon shekara ba ta azumin nafila ko mun gane wannan to yanzu wani wani dauka cewa sai ya biya azumin shi sannan zai yi situ shawwal karka ce ba daidai bane dama kama biya din shine azima kafin ka yi wani kuma watan ya ishe ka ka biya wanda ake bin ka bashi ka yi sauran amma idan ba za ka iya biya duka ba to mu mun fi ganin dacewa kamar da malaman suka ba mu fatawa su mala albani Allah ya gafarta mishi cewa ka fara yin sita shawal dan su suna da lokaci kayyadaje wancan ko na ramuwa bai da wannan kayyadaje lokacin kamar yadda misali a ɗabi'ance mutumin da ake bi bashi wannan bai hana ya kyauta ba zai yin kyauta ko da ka ji labarin ya kyauta kai da kake bin shi bashi ba za ka ce ka ga ya biyan bashi ya yi kyauta ba ba za a ce kyautar shi ba ta kyautantu ba ko yawa sai in ya ƙara da duke shi ne shi ne malamai suka ce a ba zai yiwu ba mutumin da yake yana da ana bin shi bashi sai kwashe duka duke shi sai ya kyauta da ita ko ya wasici da ita don yi masu bashi mugunta to wannan ba za a yadda ba a cikin sikiyu, ina fata mun gane wannan Allah ya sa mu dace na'am akan idan wanda zai kyauta eh. yi mutumin da ke bin ka bashi ka biyan shi bashi sai ka mai kyauta Eh. <laughs> to gaskiya ban taba karanta wannan ba <laughs> oke kana so ka siye shi saboda ya daina takura maka akan bashi ko eh. in ya tabbata cewa hila ce kai kuma sai ka karba kai da aka ba eh a bai dace ba eh, mahauta suna yin wannan in kana bin su bashin saniya in ka zo fi a yanka ma tsiri ka ci a siyo ma fanta ka sha to ga yanzu magana za ka yi ba ta zafi ba dole ka yi magana a natse alama daga nan bacci ya kwashe ka <laughs> ina ganin gaskiya akwai dabara a ciki akwai hila eh Allah ya tsare mu to sai ce wa amara bi siyamil biyadi wa ya kuna fiha sabt kuma yi umarni da yin azumin dararrakin nan masu haske hudu sha biyar kuma ta yiwu zama akwai asabar a cikin su wa haza hadha irin wannan yana nan da yawa fa haza al-asram yace to kaga ga Abubakar al-asram fahima min kalami abi abdullahi annahu tawaqqafa an al-akhd bil hadith ya fahimci cewa Abu Abdullahi Imam Ahmad yayi dakata ya tsaya bai dauki hadisin ba wa annahu rakhasa fi sawmihi kuma abu abu abdullahi ya yi sassauci akan ana iya azumtan asabar haisu zakar alhadifa allazi yuhtaju bihi fil karaha da ya ambaci hadisin da ake hujja da shi game da karhanci wa zakar anna al-imama fi ilal al ya ambaci cewa babban limami game da ilimin illa shine Yahya ibn sa'idin kana yattaqihi yana kyamar hadisin yana janye jikin shi daga bayar da hadisin wa ba an yuhaddisa bihi malam yahaya dan sa'idu al-qattan Allah ya gafarta mishi ya kiya bayar da wannan hadisi ya ruwaice shi fa hadha tad'ifu lil hadith wannan kana iya cewa kamar malam yahaya ya rawata hadisin kenan wa tadal asramu bima dalla min an-nusus al-mutawatira ala sawmi yawm as-sabt hakanan al-imam al-asram ya kafa hujja da nassoshi waɗanda suke gasanan sun zo ta ko'ina waɗanda suke nuna ainihin wato halascin yin azumin asabar wala yuƙalu, kar a ce yuhmalun nahyu ala ifradi kar a ce a ɗauki wannan hanin idan an yi azumin shi kadai ne li'anna lafzahu so lafazin ya ce la tasumu yawma sabti illa fi mafturida alaikum haka irin magana ibn kai saboda nassin hadisin ya ce ne kar ku yi azumin asabar sai in farilla ne ramadana ramuwa kafara bakance da zihari da makamantansu azumomin da suke dai ainihin wato na dole wal istisna'u dalil tanawul wannan istisna'i din ne na illa fi mafruda alaikum shine dalilin da za a dauki hukuncin hadisin akai dan in ka ce a'a ana iya yi shi da wani rana to ka ƙara kenan la tasumu yawma sabti illa fi mafruda alaikum wa illa an tasumu ma'ahu yawman akhar to kawo manzo Allah raki kenan ina fata mun gane wannan da kaga ibn taymiya duk da baya so yayi aiki da hadisin amma yace kar ka fassara shi da irin fassara da mutanen mu suke yanzu cewa ah, ai kar a ware shi ne kai ake nufi kaga da yake su malamai ne na gaskiya kowa sai aiki da abu ba sun san da ilimi yace wa hadha yaqtadi anna al haditha amma sawmuhu ala kulli wajhin wannan istisna'in yana hukunta cewa hadisin ya game duk wani azumin asabar wa illa law urida ifraduhu da an so a nuna cewa kaɗaita shi ne kawai ba a so lama da halar somul Gaba da ba a shigar da ainihin wato azumin farilla ba da yastasna ballantana a keɓance shi li'annahu la ifrada fihi dan azumin farilla dama ai ba a yin shi kwaya daya tara ne ko talatin? ko mun gane jama'a fasisna'uhu da aka keɓance azumin nan da aka yi da cewa na farilla dalilin ala dukhuli ghairi yana nufin duk wanda ba azumin farilla ba ya shiga bi khilafi yawmil juma'a sabanin juma'a fa innahu bayyana annahu ma nuhi an ifradi ita juma'a an bayyana karar cewa an hana yin azumin ta ne ita kadai ana yin ta da rana kafin ita ko rana bayan ita jama'a dan Allah ku ji magana adalci daga malami na gaskiya Allah ubangiji ya gafarta mishi yana faɗan wannan fa alhalin zai konkuridin cewa kara yake da hadisi ne amma bai yadda yawa hadisin irin fassarar sarrai da malaman yanzu suke mashi malaman ƙasar nan ba istisna'in dai shine dalilin tanawul ma'ana a ƙa’idar usulu duk hukuncin da za a yi bezin ne akan abin da aka yi istisna'i me aka yi shi shine azumin farilla da ana so a ce kar a kaɗaita shi ne ba za a kawo magana farilla ba dama shi farilla ba a yin ƙwaya ɗaya, inda ba yau kan musulunta gobe sallah ba ina fata mun gane wannan ana yin shi ne tare da sauran kwanaki tara kenan ko talatin, to kenan kaga in ka ce ifradi ake nufi to kana nufin wannan istisna'in bai da amfani kenan ana yace kuma inda annabi na so ya magana akan ifradi da yayi irin yadda ya akan juma'a dan ita tunda ifradi ne ba a so ayi karar aka bayyana cewa kar ka yi ifradi ka yi da rana kafin ita da kuma rana bayan ita ina ganin wannan zai iya warware wani bangare na matsala shine kar mutum yi kokarin lalata istisna'in da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma ainihin ruwaya ka bar shi a yadda yake ka bi wata magana ko wata hanya daban ko da kana so ka ainihin wato kewaye ka kibin hadisin wa ala hadha ibn tamiya yace karkashin haka fa yakunu al hadithu da haka hadisin sai dai ya kasance ma shazan raira mahfuzin ko dai a ce shazi ne ba a kiyaye shi da kyau ba wa ma mansukhan ko a ce kuma an share shi wa hadhihi tariqatu qudamai ashabi ahmada alladhina sahibuhu ibn tamiya yace wannan cewa hadisin mansukhi ne shine tafarkin da tsofaffin ɗaliban imamu ahmad wanda suka zauna da shi irin fasara da suka yi kenan kal asrami wa abi dawuda kamar al'imamu abubakar asram da abu dawuda a sajistani mai sunan kala abu Dawuda, abu Dawuda ce yace hadha hadisun mansukhun abu Dawuda ya ce wannan hadisi mansukhi ne to wani abu mamaki jama'a wannan maganta ta abu Dawuda ya faɗe ta ba tare da ya kawo hujja ba malaman da suka goyi bayan magana suke kokarin su nemo mishi hujja dan ba a yin naskwa a da usulul fiqi kamar da kowa ya sani dan makaranta sai da dalili lahiki ya soke dalili sabiki ko ya zo a cikin lafazi ɗaya ko a duba tarihi a tabbatar da wannan ya riga yi wancan sannan an rasa da za a haɗa su sai dai a ce ɗaya ya soke ɗaya amma haka nan kawai ba a yi wannan iddiyayin sai wasu suka ce abin da yake nufi da mansuki shine saboda asali annabi sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa yana kokarin koyi da yahudu a matsayin su na kafirai amma masu littafi fiye da koyin da yake da mutanen makka saboda su kafirai ne maguzawa sun fi waɗancan nisa da tafarkin annabawa sai zama yana yin irin ayyukansu a makka da ya dawo madina sai daina yin irin ayyukansu da haka da yana yin irin abin da suke sai dawo ya daina yin irin abin da suke har suka zo suna zargi cewa wannan mutumin so yake a komai sai ya saba mana ko to da haka duk abin da yake yi da na kwaikwayonsu wannan ɗabi'a ta rashin kwaikwayonsu ta soke abin to da gaskin abin da yake yi na su da shi ne ya ce kada a yi azumin asabar saboda su ma ba sa azumin asabar ranar bikinsu ne ko mun gane da aka dawo madina sai ya daina yi saboda yanzu daina kwaikwayo da su sai wasu suka ce wannan wannan sirar ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta farke shi game da kuyi da Yahudawa shine abin da Imam Abu Dawud yake isharar cewa mansukhi ne wannan lauyoyin shi ne suka faɗi wannan kuma mun gano nan gama shi ne faɗa ba wasu suka ce abin da yake nufi wancan hadisin na juwairiya sai a duba ai juwairiya ta daga cikin matan da suka rayu da manzo Allah karshe karshen rayuwarsa da aka babu shakka bayan sun yi aure yake ga mata wannan to babu shakka wannan hadisin shine na baya baya da ya ce mata ki azumin juma'a da alamis ko juma'a da asabar haka hadisin ɗayan riwaya ta abu hurera ce abu hurera ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ukun ƙarshen rayuwarsa ne da haka shi ma akwai yiwuwar cewa ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan magangana duk waɗannan lauyoyi ne jama'a san ne suna nan da yawa in kana yi karatu cikin mutawwalat su suka faɗi wannan amma Abu Dawuda bai faɗi wannan magana ba da haka zamu zo mu je raddin da Malam Albani dai musu a cikin Rawul Gali duk zamu bi sai mun karanta wannan masalin jama'a ɗaya bayan ɗaya ba za mu musu wani abu wannan ba saboda duk wanda zai magana mu ce je ka ji kasa ɗin mala albani na ainihin abin nan azumin asabar in kuma baka gamsu ba zo a ma photocopy na waɗannan littafan ne wallahi akwai malamin da za ji fa ya kai malami amma sai ka ga kawai jama'a ya shafa irin shi toka wai waiga kawai ya kalli jahilai ya ce kawai hadisin bai inganta ba da kuma ana ganin malami ne doktor doktor daga wata jami'a da ake ji da ta a duniya sai a ce a ah, to wana ya raunta shi wane shi ai ba zai mana wannan wayan ba jama'a mu ba za ka mana wannan wayan ba ko mun daktan ka wala ba za ka mana wannan wayan ba in kana son ka wata hadisin nan to so muke mu ga bahasi tabbatacce wanda zai yi warware duka waɗannan masai din da albani ya tattauna musamman irawar gari din nan ba za ka ga ko waɗannan da suka tsawaita magana a zarar raut takikin da suka bai na albani ba surutai kawai suka cika da kawo hanyoyi dan ɗaliban shi ne ba su kai ilimin shi ba amma shi maganganun da ya a cikin shafi uku da rabi a cikin rawar gari dinnan ba za ka same shi a ko'ina ba a yanzu dai sai a wannan wajen game da wannan hadisin jama'a don Allah kowa ya je ya karanta ka ba a wajen ka je ka nemi rawar gari in baka da shi ka ruga da gudu Kano ka je ka siyo bai da wani tsada da ya ce dubu biyar ba gaba ɗayan shi a sanda dai ake siyan waɗannan masu mujalladi tara nan. ko ka je kai downloading soft copy yana na akan internet mujalladi na hudu ka karanta kai printing ko ka ainihin wato yi abin nan ka hazzane shi ka kai saving din shi akan akan device ɗinka akan computer ka ko iPad ɗinka ko Android ɗinka don ka karanta ka ji tukunnan me aka ce akan hadisa ya aka yi inganta sannan suka fara waɗannan maganganun muna ƙara faɗa wannan maganar saboda jama'a ya kamata mu dinga junan mu nasiha ne mu dinga kan mu adalci akan masail na ilimi ko da kai malami ne fil jumla in ya zama ga wata qadiya da kai ba malami bane akan ta to yana daga cikin adalci shine kai shuru a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malamin duka duniyar nan a cikin addini da rayuwa amma me Allah tambayar da aka yi masa ce ban sani ba kuma ri amun wahayi Allah na bai sanashe da ni wannan ba kissa ta kusa shine wannan da suke mujadala wannan mata da ta zo tana rigima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan mijinta da ya mata zihari me yace mata Allah na bai mun wahayin komai akai ba tana cewa to yanzu ya zan yi kenan yana ce mata Allah na bai mun wahayi kuma akai ba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma yana da tawali'un ya ce abu bai sani ba sai kai kai ne sarkin malamai kenan Allah shi kyauta shine sai malam ya ci gaba da cewa kaji da ya gama buge wannan hadisi sai ya ce wa zakara abu dawuda bi isnadihi an ibn shihab annahu kana idza dhukira lahu annahu nuhiya an sawmi yawm as-sabt cewa ibn shihab az-zuhri babban malami idan aka ambata masa cewa an hana azumin asabar ya ƙoli bin shahabin sai bin shahabin ya ce haza hadisun himsiyun wannan hadisi ne na himsawa mutanen garin hims a ƙasa ainihin wato sham kenan yana nufin saboda abdullahi dan busur hadisa abdullahi dan busur a cikin shi akwai masu riwaya mutanen garin hims kuma hims gari ne da ya shahara cewa akwai masu rauni da 'yan buga hadisan jabu ma'ana yana ishara zuwa ga raunata hadisin kenan to wannan kaga shi ma magana ce wata ke ainihin babu dukka a cikin ta babu tantance magana kamar yadda zaka ji ce kai wannan fatawar yan zariya ne ce wannan fatawar makaranta albani wannan albaniyawa ne waɗannan ai yan salafiya ne masu rikici waɗannan ai fatawa masu cin doki ne duk irin wannan maganganun ne jama'a maganganun ne mutum malami ne amma sai ya samu kanshi a cikin zalla lisaniya sai ya saki magana da ba haka ya kamata malami ya yi ta ba dan da sai ya ce wane da wane mutumin ƙasa hims saboda kaza saboda kaza hadisin shi bai inganta ba Allah ya gafarta musu gaba daya wa qala abu dauda na'am sai ce wa anil auzai qala ma ziltu lahu katiman auza'i yace ban gushe ba ina koye hadisin nan hatta ra'aituhu intashara ba'd sai da jiya sanan na ci gaba da bayyana shi ya'ani hadisu ibn muslim fi sawmi yawm sabt wa qala abu dauda abu dawuda ya ce ƙala malikum maliku ya ce ha za kazibun maliku shi fi kowa wa matuƙa jama'a ya ce wannan ƙarya ne to kaga magana mun katse ce don abu dawuda tsakanin shi da maliku aƙalla mutum uku ne aƙalla mutum uku ko mutum biyu kamata a samu tsakanin shi da maliku ko malaman shi su imamu ahmad malaman malaman shi su ne kamar irin su shafi'i sannan sai maliku da haka wannan magana mun katse ce kuma dina take haka take in fact mala albani wani abin mamaki ma ya ce shi bai ga nuskar ah, ah, abu dawuda wata da wannan ba ma a cikin takarijin nan da ya ce shi bai maganta ba watakila a cikin wasu nuskokin ne daban tabbas akwai shi a cikin wata nuska daga cikin nuskokin amma dai magana ce mun katsaya don haka babu tabbacin ingancin ta daga maliku don babu isnadi wa aksaru ahlil ilmi ala adamil karaha mafi yawan malamai suna kan magana cewa ne ba makaruhi bane har a yanzu kuma jumhuriya inda ka dan jumhuriya ne dan abu mafi yawa to zaka faɗi wannan magana dan har yanzu ma Bimbas Usaimin wane mafi yawan malaman ƙasar Makka to haka suke faɗa sai a ce ya Albani yayi shuzuzi ne me ma'anar shuzuzi jama'a kawai dan ka faɗi magana ta saba wa ta wani to duk duniya kowa na da wannan kowa na da shuzuzi in dai ka'ida abin da ka faɗa ya saba wani kai aiki da shi ko to kowane malami sai an bi an ce ga shirus ɗin shi za a iya haɗa littafi a ce sunan shi shawazul ulama kowane malami a wara abin da ya shi zuzi a shi sai a ce wannan littafin na abubuwan da ba a yake da su ne saboda shi zuzi inda ya zama ƙa'ida usul fiqi ina fata mana gano wannan jama'a don duk suna mutane wannan dabarun ce ai duk malamai sun karkata zuwa ga haka a ƙasar nan ai lokacin da duk malamai cewa suke tijani wali ne mafi yawan malaman ƙasar nan ai lokacin da ake ganin shi wali kafin daga baya asirin shetonu a lokacin shi kenan sai a ce ya zama wali da gaske ina fata mun gane wannan ai gashi ma malikiya wanda zai faɗa maka wannan yana da abubuwa da dama da yake da malikiya ba sai da'i ba yanzu azumin sai ta shawal nan babu shi a malikiya jama'a imam malik ya ce makruhi ne karanta wana. ya ce makruhi ne saboda kar jahilai su dauka cikon ramadana ne sadu zari'a dama ka'ida ce a malikiya yace da haka kada wanda yayi malikiya kuma suna yi yanzu a kasan nan suna ba hadisi ne su ba dama ko ko in ya dace da sarransu ne suke bi ko idan hadisi ya dace da sarransu sai su bi ko da ya saba wa maluku amma idan ba a bakinsa aka fara jin hadisin ba to nan ne za su yi hujja da ya saba wa maluku kaga wannan yahudanci ne shine ka zaɓa kai aiki da shi wanda bai maka ba kai aiki da aiki da shi yahudu ne suke yin wannan in aka zo aka ce musu annabi ya ce ga su ce eh wannan ya dace da na annabi Musa da haka babu laifi wata na kuma aka faɗa ya dace da annabi Musa ba sai su ce a ah, Muhammadu ku rabu da shi Allah ku rabu da shi ba kuka ce annabin ƙarshe bane eh mu muka ce haka amma wani abubuwan da ke kawo ai sun saba tafarki annabawa irin wannan magana Yahuda suka dinga yi a Madina suna ji suna gani su rufe ido saboda bakar gaba da kiyaya dan ba a bakin sa aka fara ji ba wanda annabi ya faɗa an taɓa ji a bakin sai su murna su ce eh dama ya mun gaya muku ba ku ji ya faɗa ba dama mun gaya muku wannan yana annabawa ne ran da annabi faɗi wani abin da ba a ji a bakin su ba ko da sun sani sai su ce a wannan yahudanci ne yan uwan mu suke Allah ya tsare mu na'am wa aktharu wa amma aktharu ashabina fa fahimu min kalami ahmada al akhadha bil hadisi wa hamlihi ala al ifradi wasu daga cikin malaman mu a cikin mazhabin ainihin hanabila su kuma suka fahimci magana imamu ahmad shine a yi aiki da hadisin alibusur ɗinnan alal ifradi cewa sai in wato ranar da kake yin azumin asabar ita kaɗai ce ma'ana saɓanin fassarar da muka ji cewa ibn tamiya ya ce kar a sake a yi ta fa husu ila an ainihin hukumi an tambayi imamu ahmad ne daga tsantsar hukuncin fa jabu bil hadisi ya bada amsa da wannan hadisin wa jawabuhu bil hadisi yaqtadi ittiba'uhu amsar da ya bayar da wannan hadisin yana hukunta yana bin hadisin kenan wa ma zakarahu an yahya innama huwa bayanun bayanu ma waqa fihi min ash-shubha abinda ya ambata daga yadan sa'idu yana bayani ne akan shubhar da ya samu kanshi a ciki wa haula'i yakrahuna ifradahu bis mai amalan bi hadha al-hadith wadancan malamai suna kyamar ainihin wato kadaita rana asabar da yin azumi saboda aiki da hadisin busra li jawdati isnadihi saboda hadisin isnadin sha inganta wa zalika mujibul lil amal bihi malaman suka ga cewa wajibi ne ya aiki da shi tunda ya inganta wa Alal ifradi ka yawmil jumaa wa shahr rajab amma ne suka ɗauka cewa ana nufin ifradi kamar yadda aka ce jumaa da watan rajab wa qad rawa Ahmadu fil musnad min hadith ibn lahi'a haddathana musa ibn wardana an ubayd al a'raj haddathani jadd haddathatni jaddati ya'ni samma yace annaha dakhalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yau masabti wa huwa ya tagadda ta shiga gidan manzon Allah ne sallallahu alaihi sallama. rana asabaci ta same shi yana cin abinci ya tagadda yana cin abinci da hantsi kenan faqala sai ya ce da ita ta'alai tagaddi bismillah zo ki ci abinci faqala ta ce inni sa'ima ta ce ayya manzon Allah ni ina azumi faqala laha sai ya ce da ita asumti ams kin yi jiya ne faqalat la ta ce ban yi ba qala kuli ki karya azumin nan fa inna siyama yawmas sabti la laki wala alayki azumin asabar ba naki bane baki more shi ba bai more ki ba wannan riwaya yadda take haka riwaya ce take da matsala saboda ibn lahi'a amma zamu zo mu ji tattaunawa game da ainihin wato wasu shawahid da suke kara wannan isnadi karfi wa hadha wa in kana isnaduhu da'ifan yace kaga wannan duk da yake isnadin shi da'ifi ne lakin yadullu alaihi sa'irul ahadith sauran hadisan suna kara mai karfi wa ala hadha ƙarƙashin wani fayakunu eh, a ƙauluhu sai zama zancen da ya faɗa la ta sumu yau sabti ai la ta ƙusidu sau mahu bai ainihi illa filfardi kar ku nufaci ranar asabar da azumi sai ranar sai cikin farilla fa innan rajula don shi mutum ya ƙusudu sau mahu bai ainihi yana iya nufatar azumin asabar ɗin ita kanta asabar bi haifu laulam ya jib alaihi illa sau mai yau ta yadda in babu abin da ya ba a kan shi sai rana asabar ɗin ya zama ita kaɗai ya nufata me yake nufi ya ce kamar aslama kawo mutum ne ya musulunta walam ya buƙa mina shahari illa yau musabt yau tara ko talatin ga ramadana sai mutum ya musulunta sai zama kuma rana asabar ce to kaga ita kaɗai zai samu kenan fa innahu yasumuhu wahdahu a irin wannan sura zai iya azumin asabar ita kaɗai wa aidan yace ha ila yau fa qasduhu bi ainihi fil fard la yukrahu nufata azumin asabar akan farilla babu karhanci ramuwa da mata suke misali zaki iya rama azumin ki ranar asabar haka bakance haka zihari haka ainihin kaffara duk waɗannan azumomi ne na farilla ko to mutum zai iya yin su ranar asabar bi khilafi qasdihi bi ainihi fil nafli safanin sabanin nufata asabar a cikin nafila fa innahu yukrahu nan ba a son yin haka wala tazulul karaha illa bi dhanni ghairihi ilayhi waɗannan malamai suka ce babu abin da zai kawar da karhancin nan sai in an gwama asabar da wata rana au muwafaqatuhu adatan ko kuma ya dace da wani abu da ka saba na azumi kaman siyamu da kenan irin wannan magar da suke fada ko azumin da aka saba yi wani can daban fal muzilu lil karaha fil fardi mujarrad kaunihi fardan abinda ke kawar da kyamar yin shirin asabar in farilla ne shine kasancewa azumin farilla lal muqarana baina huwa baina ghairihi ba wai in an gwama shi da wani ba wa amma fil nafli amma a wurin nafila fal muzilu lil karaha abinda ke hana azumin azar ya asabar ya zama makruhi dan mu ghairihi ilai gwama shi da wani aw muwafaqatu ada ko ya dace da wata al'ada wa nahwu zalika kuma kamancin wannan wa qad yuqalu ana iya cewa kuma al-istisna'u akhraja ba'da suwarir rukhsa wa akhraja al-baqi bid-dalil cewa shi wannan istisna'i ya fitar da wasu yanayi ne na halascin sauran kuma kowanne sai a tsintsinto dalilan da suka kawo su sai a fitar da su ne azumin annabi dawuda sai a ɗauko wancan hadisan. azumin juma'a da asabar asabar juma'a da alamin sai a ɗauko wannan hadisan. wani ma haka a ta ɗauko hadisan daban-daban shi kuma wannan ya cire inda aka ba da sassauci shine farilla kama manta yana kawo mana mazhabi na biyu kenan yanzu a cikin mazhabin imamu ahmad mun ji na farko wannan kuma na mutanen baya da ya ce wa amma aksaru ashabina su ne masu yin magana irin magana da ake yawo da ta a yanzu a wannan zamanin wancan na farkon fa ne mazhabin raunata hadisin tare da cewa a wurin fassara fassara mai kyau cewa tanawulin da istisna in ya bayar shi kadai za a bar za a bari ina fata muna ganewa sun makhtalafa haula'i waɗannan sai suka yi saɓani fi ta'alilil karaha wai me yasa aka kyamaci azumi فعللها ابن عقيل بأنه يوم تمسك فيه اليهود ويخصونه بالإمساك tumsiku fil yahud wa yaqusunahu bil imsak yace saboda rana ce wanda yahudu suke ainihin kame baki suke kamewa daga aiki suke yin hutu wa tarkul amali fi shine suna yin hutu weekend ne na yahudawa wasaimu shi ko mai azumi fi mazinnati tarkil amal mai azumi ana sa ran ya kasa yin aiki daka in kai azumi ran asabar za ka kasa yin aikin da ya kamata ka yi na noma ko kiwo ko kasuwanci ko tafiya ko makamanci haka sai zama kamar kai ma ka yi hutu irin yahudawa sai zama ka dace da su a hutawa ranar asabar kun ji ta'alil din wane malam ibnu aqilin daga cikin hanabila wasa'in madinatul tarkil amal fa yasiru sawmuhu tashbihan tashabbuhan bihi sai zama azumin shi ya sa yayi kama da su wa hadhihi illa muntasiyatun fil ahad wannan illar ta ranar lahadi wa allalahu ta'ifatun min al-ashabi wasu malaman kuma suka kawo illa cewa annahu yawmu idin li ahli al-kitabi yu'azzimunahu cewa ranar sallah ce ga kitabawa suna girmama rana fa qasduhu bis-sawmi duna ghayrihi yakunu ta'ziman lahu da haka nufatar ranar da azumi girmamawa ne ga rana fa kuriha zalika kama kuriha ifradu ashura bitta'azim lamma azzamahu hu'a likita kamar yadda sai aka kyamaci keɓance asabar da azumi don kai zama girmamawa ga bikin kafirai kamar yadda aka kyamaci keɓa ashura da azumi don kai zama ka girmama ta irin surar girmama wadda yahudu suke mata duk da azumin sunna ne amma sai manzo Allah ya ce za mu dinga yi da alhamis don ya zama mun saɓa musu wajen yanayin girmamawa mun dace da su a cikin abin da yake shari'a ne a ciki shine azumi na da tara da goma ko tasu'a da ashura shukran jazilan wa ifradu rajabin aidan lima yu'azzimuhu al-mushrikuna da kuma haka aka hana keɓance watan azumin tsofaffi da azumi an hana <coughs> alhamdulillah ya dikum Allah subhanahu saboda yahuda a kafiran makka mushrikai suna girmama rajab ko shine watan azumin tsofi tsofaffi da ake cewa ana cutar tsofaffi a ce su azumi gashi duk hadisan ba su inganta ba hadisai ne sama da guda talatin tsakanin na ƙarya da mai rauni da munkari malam ibn hajar ya tattara su gaba ɗaya a wani littafi mai suna tabayyunul ajab fi bayani ma da fi fadli rajab ko haka sun tafi yake ina jin ba na manta ba littafin lima da lima da fi bayani limawar da fi fadli rajab duka hadisai ne gaba ɗayan su matattu jama'a amma sa ga saboda mugunta ta malamai a ƙasar nan sai a ce tsoho ya azumin rajab ya yi sha'aban ya yi ramadana jama'a wajen kwana casa'in ko ɗari wani irin zalunci ne wannan shi da aka ce in ba zai iya ba ya sha ya ciyar ku da kuke da ƙarfi duk ba ku wannan azumin ba sai ku ce tsoho ya yi Allah ka tsoho yanzu duk sun waye ba sa yi jama'a tsofin mu gaba ɗaya ba sa wannan azumin Allah ya ƙara musu lafiya duk sun waye suna zuwa makarantu na sunna ana koya musu addini na gaskiya Allah ya sa mu dace da sai yake cewa wa hadha ta'lilu yu'aridu yu'aradu bi yawm al-ahad wannan ta'lil din za a ainihin gwara shi da ranar Lahadi dan shi ma fa innahu yawm 'idin lin-nasara ranar Lahadi shi ma bikin Kirista ne kaga asabar da Lahadi da ake cewa weekend rabin shi na Yahudi ne rabi na Nasara fa innahu sallallahu alaihi wasallam qala dan manzo Allah ya fada cikin hadisin ainihin imamu Ahmad da isnadi ingantacce yace ce yawmu lana yau juma'a tamu wa gadan lil yahudi gobe asabar na yahudu wa da gadin lin nasara jibu kuma ainihin wato na nasara ne wannan shine lafazin imamu ahmad sannan muslim ma da bukhari sun fitar da hadisi mai irin wannan ma'ana wa qad yuqalu wani na iya cewa idza kana yawmu idin in dai ranar biki ne fa mukhalafatuhum fihi bis-sawmi lil fitri kamata yayi a saba musu ay azumi ka a sharuwa don ana shan ruwa ne ranar sallah a ci a sha amma azumi fa ba a yin shi ranar sallah wa yadullu ala zalika ma ruya an quraibin maula ibn abbas qala daga cikin abin da ke nuna wannan shine maganar da aka roto daga quraib wannan bararran bawa na ibn abbas da yace arsala ibn abbas wa nasin wa nasun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama ila ummi salamata as'aluha ibnu abbasin da wasu sahabbai sun aike ni gurin ummu salama in je in tambaye ta in ce da ita ayyul ayyami kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aktsaruha siyaman waɗanne kwanaki ne cikin mako manzon Allah yafi yin azumi qalat tace kana yasumu yawmas sabti wa yawmal ahadi akthar ma yasumu min al-ayyam yana yawaita azumin asabar da lahadi a cikin kwanaki wa yaqulu kuma yana cewa innahuma yawma idil mushrikina fa ana uhibbu an ukhalifahum waɗannan ranaku ranakun bikin kafirai ne ni ku ina son in saba ma kafirai ya zama ni ba na yin biki ranar bikin su rawahu ahmadu wan nasa'i wa ibn abi asim waɗannan malamai duka sun fitar da shi ibn abi asim a cikin kitabul ainihin wato abin nan kenan littafin shi mai suna abin nan me suna zafin eh as-sunna na'am as-sunna ta ibn abi asim wasahu ba'd al-huffaz wasu malamai sun inganta hadisin kamar su hakim da ibnu hibbana da ibnu khuzaima wa hadha nassun fi istihbabi sawmi yawm eidihim wannan nassi ne game da mustahabbancin yin azumi ranar idin su li ajali qasadi mukhalafatihim ya zama da nufin saba musu wa qad ruya an aisha radiyallahu anha qalat daga aisha Allah ya kara mata da take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa min ash-shari as-sabta wal ahada wal ithnaini manzon Allah yana yin azumi a wani wata yayi asabar yayi lahadi yayi altinin wa min sharil akhar in wata ya sake zagayowa sai yayi azumi as-sulasaa wal arba'a a khamisa sai alhamis yayi laraba amin yayi talata yayi laraba yayi alhamis rawahu wakala wa qala hadithun hasana tirmidhi ya wannan kuma ya hassana shi wa qala kuma ya ce wa qadra ibn mahdi hadha hadisa an sufiyana wa lam yarfa'ahu ibn mahadi abdurrahman kenan ya rawaito wannan hadisi daga malamin shi sufyanu amma ya bar shi a matsayin mawqufi ga aisha wa hadhani ni laysa bi hujjatin ala man kariha yawm as-sabt wahdahu yace waɗannan hadisai ba hujja bane ga wanda ya kyamace yin azumin asabar shi kadai wa allala zalika bi annahum yatrukuna fihi al-amala ya kafa hujja da cewa ana barin yin aiki ranan wasauma mazinata zalika mazinatu zalika kuma cewa azumi yana zama wato abin sa tsammanin a ƙin aiki dan in ya faɗa haka fa innahu idza sama sabta wal ahada zala in yayi azumin asabar da lahadi zala al ifradu al wannan abin da ake tsoro na karhanci saboda ware asabar ya kau wa hasanatul mukhalafa bi sawmi yawmi fitrihim kuma an samu abin da ake nema na saba musu cewa ba a yi ba a sha ruwa ranar bikinsu ba abin da yake cewa shine duk mutumin da zai ce wannan shine hujjar shi akan kar a yi azumin asabar ita kadai to bai samu hujja ba domin illar da ya kawo ita ce cewa asabar rana ce da yahudu ba sa aiki da haka in kai azumin asabar abin da ya sa ya karhanta don karka kasa yin aiki kama kai kama da su to domin in ya faɗa haka ai lahadi ma rana ce da wasu suma kafirai yan uwan yahudu su ne kirista su ma ba su aiki lazumin haka to sai dai ya azumin asabar da lahadi kenan ma'ana sai dai ya kyamaci azumin asabar kuma ya kyamaci na lahadi don lahadi ma in kai azumi nan ma wancan illa tana nan na ka kasa yin aiki da aka kai kama da kirista ma'ana dai ya ci kwaikwayo magana ne cewa masu wannan magana ba su da hujja jama'a wannan shine karshen bahasin da ibnu taymiya yi dangane da ainihin wato wannan mas'ala ta azumin asabar khulasar ta shine ya kawo mazhabi guda biyu daga cikin ainihin malaman da ake da suna hanabila mazhabin farko shine mazhabin malaman da suke ganin hadisin bai tabbata ba imma dai shazi ne imma mansuhi ne mazhabi na biyu na malaman da suke ganin isnadi dai ya tabbata don haka a sayin da za a fassara wajen fassara sai suka ce a fassara da cewa ifradi kawai aka hana suka illanta hakan da waɗannan mangarin da muka ci amma mun ji tun farko ya ce wannan fassara ba za ta tafi daidai da asalin doron hadisin ba ba ta tafi daidai ba da haka kenan kaga jama'a ya tirsasa mana cewa lalle wannan malami ya samu a kwana ko Don Allah ya kai mu karatu na gaba za mu zo insha Allah kamar da muka ambata mu tattauna waɗannan masail farko mu ji bayani akan ingancin hadisin duka da mala albani za mu yi hujja in Allah ya so Allah ya gafarta mishi ko ana ki ko ana so babban malami ne ala ragami unusul haqirina wal jahilina da zamu zo insha Allah zamu ji daga irwaul gali bayani akan ingancin hadisin ya tabbata hadisin ya inganta jama'a kaga mai da martani ga bangare na farko kenan masu cewa bai inganta ba bayani na biyu